Kotun shari'a na Sediyawo ECOWAS babbar harabar shari'a ce ta kungiyar tattalin arzikin al'ummomin kasashen Afirka ta yamma da aka girka can farko a shekara 1991 daga baya akan wata yarjejeniyar tattaunawa a shekara 1993 bisa ayar doka mai lamba 15 aka kawo gyaran fuska gare ta a shekara 1995 inda aka kammala girka ta. Zauren shari'a mutane na al'ummomin yankin da ke da hurumin fasarta kumshin dokokin gyaran fuskar da aka zayyana duk lokacin da kasashen da ya kumsa su tuntube shi haka zalika kotu ne da ake iya tuntuba bisa ba da ra'ayin shawari kuma kotun shari'a na yawo an san shi ta fuskar tuntubarsa ga batun kundin tsarin mulki inda duk wani dan asalin kasashen nan zai iya tuntuba bisa kai karar kasa ko wani ga wani al'amarin taka mashi haƙi na dan adam a cikin wata ƙasa mamba na kungiyar ta yawo. Dawa-dawa wannan kotun ta kumsa. Kotun shari'a na sediyawo ya kumshi jujun da ke wakiltar kasashen da ke da wa'adi na shekara uku da ba a maimaitawa da aka zaɓa kuma suka cancanta domin zama a wannan kotun tarayyar al'ummomi. Yaya wannan kotun sai da yawo ke gudanar da aikinta? Kamar kowace kotu ne, akwai shugaban kotun, akwai sashen kulawa na takardu graf da ke aiwata aikin. Da zaran an tuntuɓi kotun dangance da iyawar gwanintarsa an wata harakar shari'a ce kamar yadda na faɗa toye haƙƙin ɗan adam ana karɓar magana don a yi shari'a kan al'amarin. Ana gayyatar ɓangarorin don su gabatar da bayanansu. A lokacin shari'ar kamar a kowace kotu ɓangarorin na gabata tare da lauyoyinsu da za su ba da kariya. Da zaran kotun ta saurari zaman kotun za ta fita gefe ta komo ta kawo ranar sake zaman shari'ar da za ta sanarwa bangarorin don su gabata a kotun a gaba su samu sakamakon da shari'ar ta tsayar ya zan wata ƙasa ce da aka kai ƙara ko akan da ya ƙarar da wani ɗan asalin ɗaya daga ƙasashen ya shigar ko ma tsakanin mutum da mutum bisa ga batun taka haƙƙin ɗan adam da yawa kana a cikin wannan ƙasa. Studio